Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa mutane da dama sun rasa rayukansu yayin da wasu suka jikkata a wani hatsarin motar da ya faru a kan hanyar doso da dogon dutse. Hukumar agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta kawo ƙarshen taron da ta gudanar a nan Yamai. A rahoton musamman na yau muna ɗauke da ƙarin bayani akan sana'ar zuma a ƙaramar hukumar ɗan barto da ke cikin Departima ɗin Mayayi. To madalla mutane 26 suka rasa rayukansu 27 suka shi rauni yayin da takwas ke cikin mawuyacin hali a cikin wani hatsarin mota da ya faru da sanyin safiyar yau a kan hanyar doso zuwa dogon dutse. Hatsarin ya faru ne tsakanin motar bas ta kamfanin sufuri na STM da wasu motoci biyu kirar Toyota hiyas da ke dauke da musulmi 'yan kasar Najeriya masu zuwa Balaguro wato masu zuwa Kyoto. a halin da ake ciki an isa da waɗanda suka shi rauni a babbar asibitin doso a da marace aka kawo ƙarshen taron ƙasa wato kan fasalin biyan bukatun da 'yan gudun hijira na najeriya suke da su taron kuwa ya gudana ne a nan birnin yamai gwamnan jihar difa ya bayyana cewa wannan taro ya baiwa jihar damar samun sabon fasalin dubarun biyan bukatun al'umma ta fannin agaji domin fuskantar kalubalen al'ummomi kamar yadda ya kamata sai mu saurari muhammad lawali ɗanɗano a wato gwamnan jihar difa mun zo mutum na magani ya ne za a yi adiba a gani abin da za a yi shekara mai zawa bisa a agashi zamna ne aka aka sa su masu kula da abinci masu kula da lahiya masu kula da lakwal mene bukatun su wanda za su suke so zan su muke jama'a wannan aiki shi muka yi kwana biyu mu cikin gazauta mun kawo wani sabon salo na tahiyyar ta jihar Difa me mun kawo mun sami lissafi mun gane ke jihar Difa eh masha Allah mun gode ma Allah kwanci hankali ta hanzawa me za a yanzu sa a lissa a gani me za a yi kin dole sa aka musu gaba da wanda suka gudun hijira da yan gari a ba su agaji a ba su hanya inda a nan in suke za su samu su yi aiki su gina ƙasa shi yau difa an samu matsala an samu tashi hankali ba matsala kinta a ce an samu alheri bisa kan agaji ba matsala tun da gwamnati ta yi kokari yadda ake tsammani kuma an ga abokan arshin su ma sun ka gudun wasu ubangiji Allah shi kama kwanci hankali a maratain shi ne aka gudanar da wani taron bashe koli wanda aka kira huskokin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a cibiyar al'adu ta faransa da nishar jean rouge da ke nan birnin yamai a yayin wannan taron baje koli an samu bayanai na iyalan da suka bar kasashensu kamar nigeria chadi da kuma mali da kuma waɗanda rikicin boko haram ya rutsa da su a jihar difa wakilin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya suri ibrahim wan ya bayyana cewa manufar wannan baje kolin shine darajanta ayyukan da hukumar ke gudanarwa Euh, Wagga sabgar gabatarwa manufa ita ce a bada hange bamban ga sa'an da tsarin ke yi. Menene ya kawo na a zartas kuma Wani irin sauyi ya kawo ga al'umma wadda muke kawo ma tallafi. Akwai kuma wani sashe mai mahimmanci game da gudunmuwar da muke kawowa a nan Nijar. Su ne muke cema ayyukan da ake sokewa a daidaita. A wannan fannin mun ma kawo nau'i ga ceto eka dubu saba'in da takwas da suka salwanta can baya. Al'ummomin mun yi aiki tare mun ba da taimako na abinci da kuma tsari na kai aiki a biyaka nan take. Wannan ayyukan da aka girka sun ba su damar kyautata rayuwarsu. Bisa wannan ayyukan ma kimanin mutum dubu ɗari biyu da hamsin ke amfana da shi. A yanzu sun kwatanta mana ma cewa fasa cikin talauci. Wasu ƙungiyoyin fararen hula sun fitar da wata sanarwa jiya da marece a kan daftarin dokar kasafin kuɗin ƙasa na 2018. Ƙungiyoyin sun yi watsi da wannan daftarin sun kuma yi kira ga al'umma da su fito su halarci wani jerin gwano domin nuna rashin amincewa da wannan daftarin kasafin kuɗi a ranar Lahadi mai zuwa. Salisu Ahmadu kusa a waɗannan ƙungiyoyin farar hula na ɗauke da ƙarin bayani. Muka cewa 'yan ƙasa kan yarda a ɗaura 1971 yawa ƙasa yau ne yau aka waye gari yau kuna ga ga 'yan majalisar wanda ya zamanto 'yan taɓi ne wanda ya zamanto in aka wa Allah da manzon su ma habaici wai suke tabawa nake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai aka waye gari wanda ya zamanto muke cewa da wani mutanen ba sun zo mutane aiki bane su zo a kansu ne inda ya zamanto yau in kama ana son kishin ƙasa ai da daga sama ya kamata mu ga an wayo ta haro ta sai zamanto ake aika musu don aika shi raba sai zamanto al'umma inda talaka zai ji daɗi ake matsayi kuɗin ake kin aikawa talaka shi ya sani hede ji asalansa muka ce wannan an bai halitta ba bacin wannan in kuka lissafi muka ce wannan dama ministori 43 sun rige sun wa mu yawa muke kira da babban murya muka ce akwai yan actis gaba ɗaya yan hula za mu zo ran ladi 29 ga wannan watan muna so kowa gaba ɗaya mu to mu yi majorin gwano don mu gwada bakin cikin mu tun da Place Tumon zuwa Place La Concertation muna zuwa Assemblée. Departement ɗin Filmai wato na daga cikin yankunan Nijar inda ba a samu cimaka sosai ba a bana. sakatare general na ma'aikatar prefen falmai ya ce hakan ta faru ne sakamakon rashin kyakkyawar da mana a duk faɗin departama ɗin sai mu saurari sakatare General na ma'aikatar prefen falmai sumana ahmadu a hirar shi ta wayar tarho da muktar hamadu D'habitude, en avril-mai, on a déjà les premières pluies et les premières euh, semis. Abin da muka saba gani shine watan Abril Mayu damana take sabka kuma a yi shuka, amma bana sai cikin watannin Juni da Juli ne aka yi shuka. A wannan shekara an fuskanci tsambare da dama wuri-wuri a cikin shimfiɗar gundumar mu. Kuma an samu shigar kwari alamun da suka kawo cikas ga samun albarkatun noma kamar yadda ake bukata. A cikin gundumar mu a damanar bana gaskiya ba mu samu yadda muke so ba, amma gwamnati ya yi iyakacin nashi kokari dangance da sayar da abinci a farashi mai rangwame da kuma raba abinci kyauta ga al'umma. Wannan tallafin ya baiwa al'ummar damar shiga gudanar da ayyukan damana cikin sauƙi. est vraiment euh, à bon port les travaux de la saison. Tsangayar bincike a game da harkokin noma ta Nijar Inran ta gudanar da wani shirin buɗe kofofinta daga jama'a domin ba su damar sanin ayyukanta a garin Jan Tudu na karamar hukumar Sarkin Hausa cikin Departima ɗin Mayayi. A wata gona inda aka yi gwajin wani sabon irin wake da ke jurewa barazanoni daban-daban tare kuma da aifuwa sosai. Madam Aishatu jama'a a tsangayar ta Inran ta yi ƙarin haske akan wannan iri na wake. a cikin ƙasar tamu ƙasa bata da ƙarfi wuri da yawa noman wake yana cikin manya-manyan shukoki da suke kama na kuɗi a cikin ƙasa ana cin shi yadda ya kamata a ko'ina ana da huwa iri-iri da shi sannan kuma ana saida shi ana biyan bukatu kenan mu tattala wannan noman wake don mu samu sakamako wanda yahi yanda ake samu mu samu mu hudda ƙasar nan daga cikin talauci kenan mun ka irin ra guda hudu cikin wannan proje sabon irin ra akwai iri guda wanda shi ƙwayar kayan shi hora ce kuma ana roran shi a kwana 45 kenan mai gaugawa kenan sannan kuma ga wannan shimirin gaugai gare shi akwai kuma irin ra guda uku wanda su shashaye ne su kuma ana roransa a kwana 75 su ma suna shimirin gaugai To wani bangare kuma masu noman garake na Nijar na ta kimtsawa domin fara ayyukan nasu a daidai wannan lokaci na bayan damana. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman garake da ake kira niyya ya bayyana cewa sun shirya komi domin kama aiki. Sai mu saurari Saliya Muhammad a hirashi da Sumana amadu. Masu noman rani tuni sun fara shuka iri. Akwai wani iri kamar na dankalin turawa da bamu da shi a nan, wanda tuni babbar kungiya tana nan tana shige da fice wajen yin odar wannan iri na dankalin turawa. Ina gani nan da ƙarshen watan Oktoba zuwa farkon watan Nuwamba za mu samu wannan iri. Abin da ya shafi taki, muna da isasshen taki wanda za mu rarrabawa masu noman rani bai da tsada kuma yana kare ƙasa. Abin da ya shafi shafi kiwon lafiyar albarkatun gona da zarar mun samu bullar wata cuta muna mika kira zuwa ga ƙwararru akan abin musamman ma reka don haka muna iya ce muku mun kammala shirye-shiryen ci gaba da wannan aiki na noman rani. Yau Nijar ta bi sahun sauran kasashe wajen tunawa da ranar kayayyakin tarihi na hotunan bidiyo ta duniya. ta ranar ta bana shine ganowa, tunawa da kuma yadawa. wannan rana wato na tunawa da amincewa da kayayyakin tarihi irin waɗannan da hukumar unesco ta yi a sakamakon babban zaman taro a shekarar 1980 wannan rana ta yau ta kasance ranar jan hankalin jama'a a game da muhimmancin kayayyakin tarihi na hotunan bidiyo mutar muhammadu na ɗauke da cikakken bayani A cewar UNESCO, kayan ajiya na fayafayen bidiyo suna da matuƙar mahimmanci a tarihin duniya, inda abubuwan da ake nadawa suna tunawa da tarihin wani zamani da al'adun al'umma fiye da ƙarni da ya shuɗe. A cewar ƙungiyar UNESCO, duka wuni ɗaruruwan abubuwa ne ake nadawa tare da adana su domin baiwa jama'a da ke bincike sauƙin samun abubuwan da suka gabata. Sai da a yayin da aka shiga sabuwar fasaha ta kafafen yaɗa labarai labarai masu tafiya tare da zamani. Ƙasashen Afirka har da Nijar ta yi hoɓɓasa shiga cikin wannan tsari, amma sai dai abu ne da ke buƙatar kayan aiki na zamani da kuma kawo gyaran fuska a tafiyar waɗansu dokoki. Studio Kalau. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. Anya mai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Sarrafa zuma da kuma kasuwancinta na ɗaya daga cikin wato muhimman sana'o'i a karamar hukumar ɗanbarto barto da ke cikin departama ɗin matamai. Wannan sana'a wato tana rage yawan zuwa cirani a wannan yanki. Magajin garin ɗan barto ya shaida wa wakilinmu Habu Sarki cewa wannan sana'a ta yi tashe sosai har ta maƙetar iyakokin departama ɗin matamai. Ga dai cikakken bayani. Ni ne shugaban kungiyar masu sarrafa zumuwa. A lokacin damuna ne muke tattara kudade sai mu saye a matsayin ɗari kilo ɗaya. Sai kungiya ta sayar a ɗari biyar bayan ta gyara ta. Abin yana da riba sosai. Ta wannan hanyar ce ma muke samun kudaden sayan iri na noman rani waɗanda ake rarrabawa wa 'ya'yan kungiyar. A da dole sai mun tafi Najeriya wajen neman kuɗi. Ni a gaskiya da wannan sana'ar ce ta zumuwa na dogara nake ɗaukar ɗawainiyar iyalina har na sayi dabbobi da gonaki da dai sauransu. Wannan zumuwar ta samu karɓuwa ga jama'a saboda waɗanda suka horar da mu sun kai mu har wajen waɗanda suke wannan aiki ne suka koya mana. Mu ba wai sai mun tallata wannan zumuwar ba tunda bisa butali akwai lambobin wayoyinmu da zarar mutum yana so kawai yana kiran mu ne sai ya faɗa mana ta nawa yake so. pour nous dire pour combien tu as besoin. Zumuwar ɗan Barto na kawo wa komin ɗin amfani musamman ma ga tsayar da mazamna kwamin ɗin a gida da yau ba su da wata madar zuwa dandi neman kuɗi. Domin ƙara inganta kyawun zumuwar da ƙarfafa sana'arta komin ɗin ta janyo abokan hulɗa da ƙwararrun masana domin dafawa ƙungiyar ta masu tatsar zuma. Mamman Abu babban sakataren kwamin ɗin ɗan Barto ya yi ƙarin bayani. Abin da muke yi a wannan santa da ake aikin zumuwa muna tsara masu wannan aikin ne ba su horo na ƙwarewa a cikin ayyukansu. A shekara dubu da goma tare da tallafin ƙungiyar PAC mun samu haɓaka cibiyar an samar da isassun kayan yin wannan aiki musamman kayan shigar da wannan zumuwa a wurare da dama. Gunduma tana samun wani abu a ciki saboda da zarar masu wannan aiki suka suka samu riba to tamkar gunduma ce ta samu wani abu. Zumuwar da ake samarwa ta ɗan barto ta samu karɓuwa har zuwa ƙasashen waje saboda akwai mutane da dama na Najeriya da suke zawa sayan zumuwar banda mutanen Yamai, Alit, Agades. Kai ina iya ce maka wajaje da dama na Nijar suna zawa sayan wannan zumuwa. Madalla masaranmu da wanda muka karshen shirin namu na maraicin yau zan barku da Musa Hassan ɗauki da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa.